Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labari dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma, domin al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Koro 'yan Nijar sama da dubu saba'in daga tarayyar Najeriya ya ƙara ɗimbin matsaloli ga sabuwar gwamnati. A wannan lokaci Nijar na cikin ɗimbin matsaloli na rashin kuɗi sakamakon faɗuwar farashin uranium da ke zama babbar hanyar samun kuɗin shiga ga ƙasar. Wannan yanayi ne ya sa kunce gaggauta tsarinsa na ci gaban ƙasa. Duk da cewa ya riƙe sojoji a matsayin ginshiƙin mulkinsa, kunce ya kori wasu daga cikin ministocinsa sojoji daga gwamnati. Inda ya naɗa farar hula Hamid Algabid a matsayin firaminista don jagorantar shirinsa na gwamnati. Mumuni Jar Makwai da ke jagorantar shirin na shugaban ƙasa da farko na cikin waɗanda kunce ya kora. Ko yaya ya ji da wannan saniyar ware da aka mayar da shi? Euh, da farko kunce ya yi zaton cewa sojoji na da kwarewa wajen kula da tafiyar da duka al'amura na ƙasa, kamar ga siyasa, kasuwanci da tattalin arziki. Sai dai ya ga abin ba haka ba ne, don haka ya sake shawara da cewa dole fa sai an sanya fararen kula cikin tafiyar. Dauda Jallo kai ne ministan harkokin wajen kunci a lokacin. Ko mai shugaban ke nufi da wannan sabon tsari na cigaban ƙasa? La tsari ne da kunce fitar domin zamanantar da al'umma tare da mayar da mafi yawan jagorancin al'amuran ƙasa ga fararen hula don haka ya zama wajibi fararen hula su kasance a gaba da kaɗan da kaɗan sojoji za su koma barikokinsu wannan ita ce manufa tun bayan kifar da gwamnatin jihar hamani Nijar ba ta da kundin tsarin mulki balle jam'iyyar siyasa. Shi ya sa gwamnatin mulkin soja ta shirya kafa wata hukuma da ake kira Majalisar Shawara ta neman ci gaban ƙasa wato CND da maye gurbin Majalisar Dokoki. Mambobin wannan sabuwar hukuma ta CND ana zaben su ne ta hanyar demokaradiyya kuma suna wakiltar ilahirin kabilu da kuma yankunan ƙasar. Suna aiki ne a farfajiyar tsohuwar Majalisar Dokokin ƙasar don rubuta wani sabon daftari da za a gabatar wa al'umma domin jin ra'ayinsu a kai. Hamma Amadu kai ne tsohon daraktan mulki a fadar shugaba kunce. ya fara samun karbuwa ne wajen fararen hula bayan ya naɗa shi firaministan farko a tarihin Nijar daga cikinsu. Mafi yawa fararen hula a Nijar a lokacin na hasashen cewa kunce na shirya su ne don janyewa tare da saka wani tsari da zai baiwa farar hula damar zama shugaban ƙasa. yunkurin jin mulkin bankano da bai yi nasara ba ya bar baya da kura saboda manyan hafsoshin soji da dama sun shiga tsoron shugaba kunce ya ci gaba da aikinsa na jagoranci kamar yadda ya saba sai dai wani lokaci akwai alamun gajiya a gare shi a cikin wannan yanayi ne fararen hula suke ƙara matsakaimi wajen samun kusanci da shugaban yayin da a nasu ɓangare su sojoji suka fara kakkaɓe ƙurar bindigoginsu a ƙarshen shekara ta 1986 Nijar ta kasance ƙasar da ba ta da tabbas, inda ake hasashen komi na iya faruwa kuma a kowane lokaci. talatin ɗaya ga watan Disamba na 1986 kamar kowane ƙarshen shekara sai ne kunce na karɓar ministocinsa a wani babban falo na fadar shugaban ƙasa don taya shi murnar shiga sabuwar shekara dukan ministocin gwamnati na halartar wannan haɗuwa to sai dai wani abin mamaki a wannan karo shine c'est là qu'il a eu son premier malaise public A can baya na ji an ce rashin lafiya ta taso masa har ya faɗi yayin wata ziyara da ya kai a birnin gabri Lalle ba ni nan aka samu wancan matsalar, amma wannan karo a gabana aka yi yayin da yake jawabi ga ministoci ya kasa kammalawa sai ya faɗi a bainar jama'a. A nan muka kwashe shi zuwa asibiti, zuwa yammaci aka nufi birnin Paris da shi don ɗaukar magani. Har faruwar wannan lamari babu wanda ya san cewa kunci baya da lafiya. hatta wasu daga cikin mukarrabansa. Ga dai abin da Hamma Abadu tsohon daraktan fadar shugaban kasar ke cewa. ni kai na ban san da rashin lafiyarsa ba sai a wannan rana ta 31 ga watan Disamban shekarar 1986 lokacin da muke masa barka da shiga sabuwar shekara a tsohuwar fadar shugaban ƙasa. ina tsaye kusa da shi yana karanta jawabinsa ga mambobin gwamnati da ke wurin wani lokaci ba mu gane abin da yake faɗi ba a cikin jawabin nasa cikin wannan hali ne ya yi wata ƙara kamar zai faɗi sai da dogarinsa ya kama shi a lokacin nan take janar ali sebu ya zaburo aka ɗauke shi zuwa asibiti daga nan ne dukkan 'yan ƙasa da mu kanmu da ke kusa da shi muka san cewa lallai akwai matsala Bayan wannan faduwa a bainar jama'a, kun ce ya koma aiki kamar yadda aka saba sai dai a wannan karo ya kasance shiru baya yawan magana mummuni shiyar makwai ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a hukumar ƙola ta mulkin soji wato cms Euh, euh, Tun shekara ta 1983 ne waɗanda suka san shi sosai da waɗanda ke kusa da shi suka lura da alamun tsananin gajiya a gare shi. Wannan dalili ne na rashin lafiya ya sa wasu daga cikin sojoji da ke kusa da shi kuma suka san halin da yake ciki suka yi yunkurin yi masa juyin mulki. Euh, Jita-jita akan ainihin rashin lafiyarsa sun yi ta yaduwa tsakanin al'umma. yayin da jaridu ke wallafa batun kusan kowace rana wannan nema ya fara fusata wasu manyan hafsoshin sojan kasar lokacin da ciwon sa ya soma tsanani an fara kokowar neman kusanci da shi da neman samun karfin fada ji wannan kuma ba wai bangaren fararen hula ba ne kawai kokowar ta kaure ne tsakanin sojoji babu mai gigin yi masa batun cewa ya ajiye mulki yana lafiya ko baya lafiya abokanin sai ni kunce na matukar tsoronsa Hamma Amadu, daraktan fadar kunce. Wani lokaci keke da keke na tattauna da kunce akan maganar rashin lafiyarsa musamman lokacin da jaridu irin su John Afrik suka zafafa batun ya ce mani bar su su faɗi abin da suke so a kai. Daga nan ne na ce masa shugaban ƙasa waɗannan labaran da suke rubutawa fa sun fara tayar mana da hankula. Tunani ya zo mani na ce masa ba mu fata amma in wani abu ya faru yaya makomar nijar za ta kasance sai ka da baki ya ce ai akwai hukumar koli ta soji wato cms yanzu su ba kananan yara ba ne sun yi kosa wadda za su iya tafiyar da al'ummar wannan ƙasar akan wannan batu shi ma mummuni makwai na mai cewa Kuna tuni yayin wani babban taro na ƙasa ne wanda ya gaji kunce janar Alshebu ya furta cewa akwai waɗanda suka buƙaci in yi wa kunce juyin mulki amma naki. Eh, kunce, eh, mai A watan Nuwambar 1987 ne kunce ya sake komawa wurin likitansa a birnin Fari, bayan wata tiyata da aka yi masa a watan Yulin wannan shekara. A wannan karon don sake duba lafiyarsa ne. Ya koyan ƙasar Nijar maza da mata, a matsayina na babban hafsan sojin ƙasar nan, ina mai juyayin sanar da kucewa Allah ya yi wa shugaban ƙasa janar Sebi kunce rasuwa. da misalin karfe uku da kwata na yau a birnin Paris da ke kasar Faransa. Cikin wannan yanayi na juyayi mun ware wata ɗaya na zaman makoki yayin da za a sauke tutan Nijar kasa a duk fadin kasar nan. Duk da cewa al'umma ta san shugaban kasar baya da lafiya, to amma rasuwarsa a wannan rana ta goma ga watan Nuwambar 1987 ta sanya alhini sosai a cikin zukatan 'yan ƙasar. Kasancewa akwai zaman lafiya babban birnin kasar wato Yamai. rasuwar kunce ta sanya wani yanayi na tsoro da rashin tabbas ga makomar kasar wasu 'yan kasar ma ba su yarda cewa shugaban ya rasu ba. Seni Kunce ya rasu ranar Talata misalin karfe uku da kwata na rana a wani asibitin birnin paris da waɗannan kalamai ne kafafen yaɗa labaran gwamnatin nijar suka sanar da rasuwar shugaban kasar an kwantar da kunce a wani asibitin birnin paris tun a ranar lahadi da ke zama karo na shida tun farkon wannan shekara shugaban na fama ne da wata matsala a kwakwalwarsa ya rasu yana matashi ɗan shekaru hamsin da shida kanar alisebu da ya sanar da rasuwar ta kunce shine mafi girman mukami a cikin sojojin nijar zai kuma kasance sabon shugaban kasa. dubban 'yan Nijar ne za su fito kan titunan birnin Yamai don yi wa gawar shugaba kunce ban kwanan ƙarshe. Iso da gawar ya tabbatar da gaskiyar mutuwar wanda ya mulke su tsawon shekaru sha uku. An shirya wa gawar kunce ga garumin taron jana'iza da ta yi daidai da al'adun mutanen Sahel shugaban rikon kwarya kanar alisaibu shine a sahun gaba tare da daukacin mambobin gwamnati sai jikadodin kasashen waje da sarakunan gargajiya da suka saka fararen kaya da ke nuni da saman makoki matar shugaban ce bintu kunce ta katse shirin da taron yayi sakamakon kukan da ta soma a lokacin isowar gawar rasuwar kunce ko shakka babu ta kawo ƙarshen wani zamani ne a tunanin yawancin 'yan nijar Hammu Ahmadu tsohon daraktan mulki a fadar shugaban kasar. En fait, euh, avec la mort du président Kunce. Ina ganin rasuwar Kunce ta zama wata sallar tushen matsalolin da 'yan Nijar ke ciki a yanzu haka. Saboda Kunce ya yi jagoranci na gari tare da biyan bukatar yawancin al'ummar kasar. Euh, Jama'a na rayuwa irin ta farin ciki da jin daɗi duk da cewa Nijar ƙasa ce mai fama da bala'o'i iri-iri, amma duk da haka a lokacin kunce ƙasar ta kasance ƙasa ce mai tabbas da cikakken tsaro. Lokacinsa ana biyan albashin ma'aikata kafin ƙarshen wata, abin da ke sa kuɗaɗe na yawo ko ina cikin ƙasa. Irin wannan ra'ayi na kyakkyawar rayuwa ne 'yan Nijar da dama ke tunawa shekaru sama da ishirin bayan rasuwarsa. Ikon kunce ko tarihin rayuwarsa har yanzu na zama abin muhawara tsakanin 'yan siyasa. Sheikh Ahmadu Umaru Bankano ka kasance amininsa kafin ka yi yunkurin yi masa juyin mulki a alif 1983 sannan ka gudu ka bar ƙasar ta Nijar sai bayan rasuwarsa ne ka dawo. Ko me kake tunawa dangane da kunce? Kunce ya yi abubuwa da dama na ci gaban kasar nan babu abin da yake so kamar kasar shi. Tara kuɗi ko wata motar hawa mai tsada da gidaje na alfarma. abubuwa ne da ba su damu kunce ba shi dai nijar ke gabansa na tabbatar da a da kunce na da ikon rike kasar nan tsawon shekaru ɗari da ya bi hanyoyin da ko ta halin kaka sai ya cimma burinsa kunce ɗan adam ne kamar kowa wanda jini ke yawo cikin jijiyoyinsa don haka ya aikata abubuwa na kwarai da kuma na asha ne peut pas avoir positif Mummuni shi Makwai kana cikin sojoji da suka yi juyin mulkin da ya kawo kunce kan karagar mulki. Sannan kana cikin muhimman ministocinsa na dogon lokaci. Wane sharhi za ka yi a game da riƙon kunce na sama da shekaru goma? Il avait le sens tunaninsa kullum na makoma da ci gaban al'amuransa ne gaban komai yadda zai kyautata rayuwarsu shine bambancin kunce da sauran shugabanni da muka sani a wannan kasa in dai magana ta al'umma ce to kunce na tare da su ko da yaushe Idrisa Haruna ka kasance na kusa da kunce kuma wanda ya kitsa juyin mulkin da ya kai shi akan karagar mulki duk da cewa ya shirya ka daga gwamnati tare da tilla zuwa kasar China a matsayin jakada. kowane irin ci gaba ne takamaimai kunci ya kawo wa kasar ta Nijar a mulkinsa. Ina zato mulkin kunce ya yi wa ƙasar nan aiki sosai lokacin da muka zo kan madafin iko euh, mun taras da ƙasar cikin hali na yunwa shi yasa muka yi amfani da sojoji wajen kai abinci a dukkan saƙo da lunguna na ƙasa don raba su ga al'umma. Wannan na ɗaya kenan. Na biyu kuwa cikin ƙanƙanin lokaci tare da taimakon jama'a mun gina azuzuwan makarantu 1,500 sannan da maido da wasu al'adunmu na gargajiya irin su kokawa. Gwamnatinmu ta bai wa mata babban matsayi a cikin tafiyar al'amuran ƙasa. Sanusi tambari shaku kana cikin waɗanda suka jima tsare a gidan yari lokacin mulkin kunce bayan zarginka da hannu cikin yunkurin yi masa juyin mulki. shekaru kusan talatin da faruwar lamarin koya kai zaka bayyana mulkin na kunce. Kunce ita Kunce ya kasance mai tsananin kishin ƙasa da ya wuce kima sannan ga kabilanci, duk wani mai suna irin na turawa ko da kuwa bakar fata ne to kunce na harzuka ransa ya ɓaci idan ya ji irin wannan suna bai ƙaunar ga misali san ba yadda za a yi kunce ya ɗauki wani mai sunan diyawara ko diop a cikin gwamnatinsa duk da cewa su ma 'yan ƙasa ne baya ga almubazzaranci babu abin da kunce yi da kuɗin ƙasa musamman fannin zuba jari ko wasu manyan gine-gine lalle ya gina ɗakin taro na palais de congrès amma nawa aka kashe za a iya amfani da waɗannan kuɗaɗe don yin muhimman ayyuka da dama fiye da wannan ɗakin taro kaga palais de congrès da palais de sport da ke dauke da sunansa da 'yan china suka gina kusan kyauta sun tashi kusan miliyar goma sha ɗaya zuwa sha biyu ga rukunin wuraren wasanni na ccoj an kashe dimbin kudi ga filin jirgin saman difa da aka kashe biliyoyin kudi. da babu jiragen da ke sauka a can sannan ga jirgin saman ɗan bagazam da aka sanya biliyan hudu zuwa biyar an kashe ɗimbin kuɗi kawai a banza ni dai ban san kamfani ɗaya tilo da kunce gina lokacin ikonsa a ƙasar nan ba ban san shi ba jean poisson shine daraktan fadar kunce na farko Kun ce ya rike sojoji ne da ɗimbin kuɗaɗe idan wani soji yana da matsala cikin iyalinsa rashin lafiyar mata haihuwa ko wata mutuwa kun ce na sa a bashi makudan kuɗaɗe gaskiya yana raba kuɗi ya yi sa'a a lokacin farashin ma'adanin uranium ya tashi ɗauri ɗauri muka rika bashi yana rabawa. Ali Sebu da ya gaji kun ce a watan Nuwambar 1987 ya sa an saki dukkan fursunonin siyasa a fadin kasar Ko me shugaba Ali saibu ke nufi da wannan salo na sakin ragama? Euh, Abin da muke cewa fitowa fili ko sakin ragama shine baiwa kowane ɗan Nijar dama ta hanyar fitar da duk wanda aka ɗore saboda siyasa daga gidan yari. Me yasa ka yi saurin maidawa farar hula mulki? burina shine sojoji su tsaya a su na soja abin da ya shafi siyasa kuwa mun sanya tsari na dawowa kan cikakkiyar turbar demokuraɗiyya da sabon kundin tsarin mulki zai baiwa waɗanda aka zaɓa damar su jagoranci al'umma don mai gurbin masu sanye da kayan sarki tare da sabbin magabata al'ummar nijar ta shiga wata sabuwar rayuwa duk da cewa tana shauƙi da tuna mulkin kunce tsawon shekaru ana ci gaba da tafka muhawara a wannan ƙasa ta yankin sahel